Deutsche Welle. Learning by ear. Ji ka karu. Masu yaƙi da muggan laifuka. Ɗanbin masu sauraron wannan tasha barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa da ku a kashi na tara na wasanmu na yaƙi na mugan laifuka mai suna sirrin ƙasusuwa. 'Yan sanda sun saki mai maganin gargajiyar nan ladidi bayan da sakamakon gwajin ƙwayoyin halittar da aka yi ya nuna ba ita ta sace yaron nan ɗan shekara ɗaya wato zakari ba. Dr. Usman ya kai ziyarar leƙen asiri wajen Rabe don ya gano irin aikin da yake yi. Rabe ya yi wa Dr. Usman alkawarin zai iya bashi wata laya ta musamman wani sashi na jikin mutum a akwatin katako a wannan lokacin kuma 'yan sanda sun bada da binciken neman zakar da suke yi da taimakon bangaren karnukan 'yan sanda sun kuma gano kasusuwan mutum a wani rami mara zurfi a gonar aloe ta dr jummai ku ci gaba da sauraron wannan kashi mai taken an ga zakari za mu fara ne daga gidan rabe inda dr jummai ta ɓuya jimmai mai kuli ta ce ne takamaimai game da binciken 'yan sanda sun faɗa mata cewa suna da takardar warantin yin bincike a gonata to sai kuma me ta ce da su bana nan su dawo wata ranar amma 'yan sandan sun dage sai sun gudanar da binciken nan take na gane sun faɗi inda za su bincika bayan nan kullu bata faɗa ba abin takaicin ma shine dukkanin ma'aikata na fa ba sa daga waya shigo rabe ka yi bako mutumin da ya zo jiya wane ne ina jin sunansa usman ce mai ya shigo amma ba zai bata mani lokaci ba ina da ayyuka a gabana to rabe barka da asuba rabe malama ina kwana lafiya lau barka da asuba wannan ita ce dr jimmai oh likita ce a wani fanni ni likita ce amma yanzu harkar alobera nake yi af wato kina dai sabunta lasisin ki kenan ko mm, lasisi kuma na me noman alobera to rabe na zo ne saboda alkawarin da kai mun jiya na maganin nan na musamman mai ban mamaki usman muna da wata matsala a gaban mu yanzu haka saboda haka sai dai gobe ka dawo to shi kenan ina fatan dai za a warware matsalar nan ba da dadewa ba da alama dr jummai bata san cewa dole ne likitoci su yi lasisi ba wannan ya sa wa dr usman shakku bayan awa ɗaya sai dr usman ya koma gidansa tuni dama ladidi ta tashi kuma ta shirya abincin safe na kwana ladidi a'a usman yau ka fita da wurwuri shi bacci ya sha min kai kana son kofi ne in kawo maka kai jama'a dan bani kofin nan kuna dan ji dama dama saboda irin abubuwan da na jiyo a wajen rabi maza ka bani labari a rabi yana cikin wata matsala don haka ba zai iya bani abin nan da ya ce zai bani a wannan halin ba sai ya ce na koma gobe haka ne amma wace irin matsala ce to ban sani ba amma na haɗu da wata likita wai ita daga jummai a can sakonnan ita ce wadda koyaushe take karin bayani akan sakonninsa a basusa online amma abin mamaki shine da alama bata san cewa likitoci dole su lasisi ba gaskiya ina jin ya kamata mu tuntuɓi 'yan sanda yanzu nan ya kamata mu faɗa musu raba ya ce zai baka wani shashi na jikin mutum a matsayin laya to amma ladidi alkawari ne kawai fa ba mu da wata kwakwaran shaida tukuna na san baka ga layar ba tukunna amma ko ba komai ka kira dauda ka faɗa wa 'yan sanda abin da yake faruwa mana to haka ne kina da gaskiya da alama aiki ya sha masa kai bai daga wayar ba ka dai dan ƙara haƙuri dai dan Allah Hello Dr. Usman ina wajen da aka aikata wurin laifi ne ba zan iya magana yanzu ba to shikenan zan kira ka anjima idan hakan ya fi ina so ne dama na baka wani bayani game da wani wanda ta'iyu shine wanda ya aikata laifin ina jin ta'i yana da hannu a dillancin sassan jikin dan adam na gane ci gaba Dr. ina jin ka ka san wani mai maganin gargajiya raba idi mhm. to na je wajensa a matsayin mai neman taimako kuma ya yi min alkawarin wata laya mai wani sashi na jikin mutum wadda ya ce za ta bunƙasa min kasuwanci na. Ya baka? A'a yau ya kamata na karɓa amma ya ce na koma gobe. Me yasa bai baki yau ba? Yana tare da wata mata ne da ake kiranta Dr. Jummai. Ya ce suna da wata matsala ne a halin yanzu. Me? Dr. Jummai? Tana wajen har yanzu? Eh tana can yayin da na bar wajen kimanin awa ɗaya da ya wuce. To shikenan. Na gode Dr. da jin wannan labarin. Zan yi magana tambayar yanzu nan. bayan ya kashe wayar dauda bai yi wata wata ba nan take ya hada wata tawaga don su je gidan rabe tambaya da dauda da kuma bangaren karnukan 'yan sanda ne suka dira a gidan yayin da su kuma masu binciken kimiyya ke ta bankaɗo sassan gawar wakin mutane a gonar dr jummai raba buɗe 'yan sanda ne sannu kudan kai daɗe barka da asuba rabi dan Allah matsa gefe muna son mashi ciki um to to ai me ya faru yauwa dauda ga ta nan dr jimmai kada ki motsa ni me kuma ya faru ran ke daɗe lafiya ku sa mata ankwa dr jimmai mun gano sassan jikin mutum a gonarki don haka za mu tafi da ke ni na shiga uku yaushe aka yi wannan habaran ki ya daɗe wannan ai zancen banza ne ke rufe mutane baki kawo hannun ki na kai kai dan Allah ba cika ni mana dan Allah dan Allah ranki ya rade ku yi hakuri dan Allah dan annabi ni yaushe aka yi wannan abin kai sakar min hannu dan Allah ki rufe mutane baki da Allah kaga ni fa mace ce mai mutunci Rabe dan Allah ce ne musu wani abu wani dan Allah ku cika ni a ku bar ku kyale ta mace ce mai mutunci wannan Dr. Jimmai zauna a nan kuma ina baki shawara da ki shiru domin za a iya kafa shaida da duk wani abu da kika faɗa yanzu a gaban alkali me wannan ai bai yi mana shiru rabe yanzu ne za a binci ko ina a cikin gidan nan ba rabi saki karan nan to hayya mana kai bari mu ga wannan hancin naka ko zai sunsuno wani abu taho nan kai rabe buɗe dukkan kofin da ke cikin gidan nan yawwa ku shigo aiki ya zo ga aiki ku shigo nan kai wai dan Allah me ya samu karen nan naku ne haka me yasa yake kartar bango haka ba wani abu a wajen fa kai mana shiru rabe to tofa a ina? Ab! Wannan ai ba bango ne A kota munafukar boyayyar kofa a bayan zanen bangon nan. Menene? Kai Rabi, bude mana kwaɗan nan. To ranke. Kai, Rabi tsaya. Tambayar gudu ake nema yi ba. Ka kyale shi ba inda zai iya zuwa. Ai gidan nan a zagaye yake kaf da 'yan sanda. Bari mu gani menene a cikin munafukin ɗakin nan. Zan karya kofar yayi? Karyata. Mm. Mm. Lallai Oh. a ina? A cikin firij? An shiga uku. Subhanallahi, gawar karamin yaro nake gani. Wannan zakar ne? Ni mutumin ne yake da gawarsa. Ya ci mutuncinta. Ni gaskiya ba zan ma iya gani ba. Oh, oh, ba gawar zakar kadai 'yan sanda suka gani a firji ba, akwai waɗansu gawarwakin yaran ma. bayan 'yan sanda sun kai gawar zakari da ta sauran yaran mutuware sai dauda ya kira su binta da bello don su tabbatar da ta ɗansu sannun ku bello mun gode da kuka yi ƙoƙarin zuwa cikin gaggawa yauwa ranke daɗe sannu ga dai a ranke dai an dace sai hakuri bello abubuwa ba su tafi yadda muka so ba muna je mun gano ɗanku zakari alhamdulillah allah mun gode maka amma da allah yana da rai binta sai dai haƙuri ɗanku ya rasu Kame? Wayyo wannan ba gaskiya ba ne don Allah. Subhanallah. Rinke daɗe, a ina kuka gano shi, wa ya kashe mana ɗanmu dan Allah? Mun gano shi ne a wani munafikin ɗaki da ke gidan Rabi. Eh? Rabe? Eh, ba mu da wata shaida a yanzu da ta nuna cewa Rabe ne ya sace kuma ya kashe Zakari. Amma to, mun dai tabbatar yana da hannu a ciki. Shin Rabe ya yi amfani da ɗana wajen yin maganinsa ko? Hmm. ina nufin jikin ɗan nawa na musamman ne saboda melan da yake jikinsa kenan mu ma muna zargin lallai rabe ya yi haka domin akwai mutane da yawa da za su biya kuɗi mai dama wajen sassan jikin mutane zabiya ko masu mele wato abin da rabe zai yi min kenan eh in ɗauki kuɗaɗe na in bashi domin ya taimaka min in samu in zama wani amma abin da zai min kenan ya kashe min ɗana ya ɗauki jini ya bani ne wanka da shi a bakin kogi Eh, ta yiwu ma jinin ɗana ne na wanka da shi ban sani ba binta dalla sai dai muku yi haƙuri amma muna so mu tabbatar muku da gawa kuma fuskar zakar kaɗai za mu nuna mu jama'a na lillahi abu sakaci a abin na ai mafarki ne don Allah ku tashi ni daga bacci don Allah wayo ni kuma ne haka ta zame ni ku haƙuri binta da bello na so mu ma mu gano ɗan naku a rayu amma ga shaka ba ta samu ba To ni dai zan so ku biyo mu zuwa mutuware domin za mu haɗu da wani masalin halayyar ɗan adam a can kuma yana da muhimmanci mu tabbatar da gawa. To shi ke da ke da mu je. Wayo ɗana na gawa ku ya mutu. Mun tafi a ji? Wayo. da wannan yanayi na alhine muka kawo ƙarshen kashin na yau neman da Sibinta da bello suka shayi na zakari ya yi mummunan ƙarshe don jin yadda wannan badakala za ta ƙare ku tare mu zuwa kashi na gaba na wasan sirrin ƙasusuwa kamar kullum muna maraba da ku adireshinmu na yanar gizo wato dw.com slash masu yaƙi da muggan laifuka ko kuma a dandalinmu na sada zumunta na facebook a yanzu sai mu ce ku huta lafiya muku kasance da mu don jin yadda za ta kaya a wasan na ƙarshe a mako mai zuwa. Siyaki da muggan laifuka.